barkanku da zuwa tashar Hausa Royal TV. Ku yi subscribe domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Kanan labaran kenan. A babin rahotanninmu za a ji cewa a wurin taron Majalisar Tsaro ta Najeriya masu ruwa da tsaki a harkokin tsaro na Najeriya sun tabbatarwa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari cewa a shirye suke tabbatar da tsaro a lokacin zaben Najeriya. a ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan wannan zaɓe da ake shirin yi a wannan ƙarshen mako. A yau za mu haska mu ne kan jihar Taraba. Kamar kowace rana mai kamar ta yau, alheri za ta shigo da shirinta na domin iyali. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri a jiya laraba ministan harkokin wajen kasar ukraine ya yi kira ga kasashen duniya da su kasance tare da kasarsa a yakin kusan shekara guda da rasha ke yi da ita bayan shekara guda da fuskantar kalubaloli ukraine na nan daram tana kare kanta daga abokiyar gaba mai karfi kuma ina kira gare ku a daidai wannan lokaci mawuyaci da kawo mana dauki a haɗa kai a goya mana baya dimitro kuleba yana faɗa babban taron gaggawa na majalisar ɗinkin duniya domin tuna zagayowar shekara da mamayar da rasha ta kai mata wannan ne lokaci da ya kamata ku tabbatar da kuna tare da yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya babban taron da zai yi nazari a kan yiwuwar amincewa da daftarin da ukraine ta gabatar na gaggawa domin duba hanyar da ta dace da samun zaman lafiya mai ɗorewa bisa sharuɗan yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniyar. a hali da ake ci kuma jiya laraba Majalisar dokokin rasha guda biyu sun amince da matakin da shugaba vladimir putin ya dauka na janye moscow daga yarjejeniyar makaman nukuliya ta shekara 2010 da ke tsakanin rasha da amurka domin kalubalantar kawancin kasashen yamma da amurka ke jagoranta wurin baiwa ukraine makamai domin kare ta daga mamayar da rasha ta kai mata tsawon shekara guda putin ya sanar da dakatar da rasha daga yarjejeniyar nukuliya ta karshe da ta rage tsakanin amurka da rasha ne yayin jawabin da yake yi akan hali da ƙasa ke ciki a ranar talata yarjejeniyar da ke karewa a shekarar 2026 ta taƙaita wa kasashen biyu damar mallakan makaman nukuliya 1550 da yake jawabi a wasa babban birnin kasar poland inda yake ganawa da shugabannin kasashen nato da ke yammacin turai da ke kusa da rasha shugaban amurka joe biden ya kira janye rasha daga yarjejeniyar nukiliyar da babban kuskure labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc gwamnatin kasar canada ta kara jaddada kudirinta na yin aiki kafada da kafada da najeriya don kara karar matsalar safarar mutane da kuma yin kaura ba bisa ka'ida ba jakadan kasar canada a najeriya mr jamin christoph wanda ke bayyana hakan yayin da yake magana a wani taron haɗin gwiwa tsakanin najeriya da Kanada don ƙarfafa matakan haɗin kai na tunkarar ƙalubalantar safarar mutane ga dai hassan maina kaina daga abuja da fasaran jawabin jakadan na kanada a cikin wannan rahoto da aiko mana yana mai cewar matsalar safarar mutane a matakin duniya baki daya abin damuwa ne amma girman wannan matsala a Najeriya ya shafi mutane da dama. Jakadan na kasar kanada ya ce a Najeriya kususan suna aiki tare da hukumar yaƙi da fitocin mutane ta Najeriya wato NAPTIP da sauran cibiyoyin kasa da kasa ba wai kawai a gano masu tafka irin wannan aika-aika ba don a wargaza su amma su ake aiwata fukar hanci ta hanyar yin garki ana kuma yin hakan ne ta hanyar samar da kudaden tallafi a fannonin horas da jami'an hukumar naftif a fannin yin kaura wayar da kai don tunkarar yaƙi da bautar da mutane a zamanance da masu fara mutanen wannan kawance namu da najeriya zai taimaka gaya wajen ƙara tunkarar kalubalen safarar mutane a matakin ƙasa da kasa da galibi mutane masu rauni ne ke afkawa cikin wannan matsala. The Canadian government has for long supported the efforts of the na hukumar yaƙi da safarar mutane ta Najeriya kenan, Farfesa Fatima Waziri Azi, wacce ta yaba da irin ɗimbin gudunmawa da ƙasar kanada ke baiwa Najeriya don kawo ƙarshen safarar mutane, wanda ta ce na ɗaya daga cikin manyan laifuka na take haƙƙin bil'adama a matakin kasa da kasa Abu na biyu kuma cikin manyan laifukan da suka fi samar da kuɗi a duniya. Ta ce a bara kaɗai hukumarta ta karɓi rahotannin safarar mutane 1,440 kana so biyu. biyu ne aka yi safarar mutane zuwa kasashen waje a cikin gida kuma sau 126 kana an kubutar da mutanen da aka yi safarar su su 2,743 hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria an jima kaɗan baba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya A gurin taron Majalisar Tsaro ta Najeriya, masu ruwa da tsaki a harkokin tsaro a Najeriya sun tabbatar wa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari cewar a shirye suke su tabbatar da tsaro a lokutan zaben kasar. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa. Bayan kammala taron na Majalisar Kole na tsaro a Najeriya, ministan shari'a kuma babban alkalinta abubakar malami ya yi mun karin haske dangane da bayanai da kuma tabbacin da shugaba muhammadu buhari yake da na cewar za a yi zaɓe na gaskiya da adalci bisa ga kyakkyawan tanadin tsaro da jami'an tsaro suka bayyana masa cewa sun yi kuma za a gabatar da shi a ranar zaɓe inda yake cewa. kamar ka sani harkokin zaɓe suna da bukata har ila yau da kulawa da take da nasaba da tsaro saboda haka bukata ta kama ta a gayyaci hukumomin tsaro domin su yi nasu bayani akan shirye-shiryen da suke ciki gani da ganin an kyakkyawan zaɓe a bisa adalci kuma ingantacce to yau ainihin su hukumomin da ke da nasaba da tsaro da suka hada da chief of defense staff chief of army staff da service chiefs dukkansu da supeto general na 'yan sanda da director general NSS da nia dukkansu sun zo su yi kyakkyawan bayani na tabbatar da cewa shirye suke kuma tsare-tsaren da suke a kai ingantattu ne kuma akwai shirin yin zaɓe ranar 25 to kun gamsu cewa yawan jami'an tsaro da ke najeriya za su wadatu su isa a sa ido akan kowace mazaɓa domin tabbatar da ba a yi fitina ba hukumomin tsaro sun ba mu wannan tabbaci bayyane take cewa an yi zaɓuɓɓuka a kowane ɓangare na ƙasar nan cikin 'yan kwanuka na kuma an yi shi cikin kwanciyar hankali da limana saboda haka mun samu natsuwa da gamsuwa cewa shirin su ingantacce ne kuma sun dauki kowanne irin mataki na ganin da cewa an yi zaɓen nan. amma ka san akwai bambanci tsakanin 'yan ta'adda masu satan mutane ko kone ofisoshin jami'an tsaro da sauransu da 'yan rigingimun siyasa shi wannan akwai wani tanadi na tabbatar da cewa ba a samu irin barkewa fitina kamar haka ba bisa ga bayanan da jami'an tsaro suka yi wa shugaban kasa. tabbacin da shugaban kasa ne ma daga hukumomi na tsaro kenan kuma tabbacin da suka ba shi kenan saboda ka ba mu da wani haufi ba mu da wani dalili na kawo taraddudi ko kwankwanto akan tsare-tsaren da suka shirya da kuma abubuwan da suka daidaitu za su aiwata. mu ajiye irin wayannan mutanen saboda ba za mu ma bar su su fita ba kuma shine amfanin yawace yawace da sauransu da aka hana wanda duk wannan abin da ka irga ma ba mu sa sojojin da za su fito ba ba mu fito da namban eh, jami'an 'yan sandan ciki da za su fito ba ba mu sa 'yan sandan mu da 'yan civil defense wanda eh, za su fito da kayan yaki kole na al'amuran tsaro a najeriya umar faruk musamman amurka a Abuja, Najeriya. Wakilinmu kenan Umar Faruk Musa a tattaunawarsa da ministan shari'a Abubakar Malami da kuma babban sfeto janar na 'yan sandan Najeriya Usman Alkadi. Yanzu dai gaba ba ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya. a jiya laraba jill biden ta kai ziyara ta farko da uwar gidan shugaban amurka ta taba kaiwa a kasar namibia da ke kudu maso yammacin afirka wanda a cewarta ta zaɓi kasar ne saboda kwarin ta shugaban namibia da uwar gidansa monica sun mata kyakkyawan tarba inda ta fara yada zango a nahiyar a matsayin uwar gidan shugaban ƙasa ko da aka tambaye ta dalilin da yasa ta zaɓi namibia mara isasshen ruwan sama mara yawan al'umma da ke kudancin afirka a matsayin inda za ta fara yada zango tambayar da fadar white house ta ce hakan na nuna goyon baya da kuma mutunta nahiyar wanda ita biden din ba ta yi wata wata a kai ba mun so zuwa nan ne saboda kin san wannan karamar demokaradiyya ce kuma muna taimakawa kasashe masu bin tafarkin demokaradiyya a fadin duniya in ji ta mun haɗu a cikin watan disamba kuma muna ci gaba da ƙulla alaƙa zan iya cewa ni da monica mun zama aminan juna kai tsaye jill biden ita ce jami'ar fadar white house ta farko da ta kai ziyara a kasar bayan da shugaba joe biden ya yi alkawarin aika jama'an sa zuwa nahiyar sai dai ta bi sahun wato sakatariyar bitar malin amurka ne da kuma wato wakiliyar amurka a majalisar ɗinkin duniya Labaran duniya ke aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu leƙa jihar Taraba. Wakilin Salisu Lado